بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق آله إلى يوم الدين وبعد أين هذا مو 80 82 80 ta uku al'itiyanu bil fa'itati qabla salam al'itiyanu bil fa'itati salam yana daga cikin kurakurai da masu sallah suke wajen cika abin da tsere musu da shi a sallah da liman mutu zo masallaci ya samu an kabata sallah an fara sallah har an tsere masa da raka ɗaya ko biyu ko wani abu kamacin haka to yadda ake cikowa idan liman ya sallame to yadda mutane suke ciko abinda aka tsere musu da shi akwai kurakurai da wasu ke yi wanda suke yin ba daidai ba an gane ko to a nan shine yake nufi da bin bil fa'ida al fa'ida shine rakawoyin da aka tsere maka da su to ai kira an gane ko daga fata ya hutu fautar wa huwa fadi an gane abin da ya kubce maka shine ma'anar fata ya hutu fautan wa huwa fa'idu dan mace ce kuma fa'ita to an gane to nan kaga yace alfa'ita saboda yana koma ne ga albaka albaka ta fa'ida an gane ko raka da ta kuci mutum bai same ta ba da ma to a nan malam ya kawo wasu kurakurai guda biyu da waɗansu suke yi bari mu ji su ya ce nushahidu ba'adal musallina mimman sabaka kuma duma an gani? muna ganin jiya nushahidu da aka ce shahada ya gani da yi shahida ya halarci wajen ya halarci wajen ya ba da shaida ya tabbatar da wani abu shi ne ma'anar shahida shahida ya shahadu eh, an gane ko shahadatan shahida ya shahadu shahadatan amma shahada shahidu. shahada shahidu. an gane ko kaga an ka kara shi alif kaga nan an kara alif ko? nan kuma shahida shahada nan kuma shahida ba shahada ba shahida ya shahadu shahadatan an gane ko? ya shahadu nan ya shahadu shahadatan wannan shine masdar masdari kenan an gane ko? nan kuma shahada sha hidu mushahadatan mushahadatan mun ga shigo mun ga nan akwai ƙarin nemo nan kuma shaha nan shaha shaha shahida ya shahadu ya halarta ya halarci waje ko ya tabbatar da wani abu an gane ko ko ya ba da shaida an fahimta shine ma'anar shahida ya shahadu in ka ce a shahadu allah ilaha illallah ai usbitu usbitu anna Allah la ilaha illa huwa kana tabbatarwa tare da ba cikakkiyar shaida cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah a gane ko shine shahada ba shaida an gane ko nan kuma shahada yushahidu yushahidu ya gani shahada ya gani da ido ya ga abu yushahidu yana gani da ido ta gani an gane ko da kuga akwai bambanci da Allah ya tashi ya ce man shahida min kuma shahara falyasum game da watan azumi faman shahida ya ce ba faman shahada faman shahida duk wanda ya halarci minkum daga cikinku a shahara bayyanan wata falyasun to ya azunta ma'ana ya halarci lokacin da wata aka ga wata wata jinjirin wata ya bayyana yana halarci a gari ba matafi yake ba to saboda aka dole da wazi kaga ba cewa kai sai ya gani ba inda sai ya gani ne sai Allah ya amfani da wa man shahada min kuma shahara duk wanda ya ga wata daga cikin ba kuma haka Allah ya ce ba haka babu wani dalili na kusa ko na nesa da ke tabbatar da da ke tabbatar maka ko ya halattar maka cewa ba za ka dawa zai ba sai in ka ga wata da idon wannan min kitabi shaitan ne laisa min kitabin ina fata an fahimta saboda haka akwai bambanci tsakanin shahada da shahida dama ziyadatu harfin fil kalima dullu ala ziyadatin ma'ana fiha dusan da ƙara wani halafi harafi akan asalin kalma don shahida shine asalin to duk wanda aka samu wani ƙarin harafi wanda ba a cikin asalin kalmar yake ba yana nuna ƙara wata ma'ana sama da ma'anar farko wannan ita ce ka'ida a larabci an gane wannan to shi na nan malam yake cewa nushahidu muna gani Ba'adan musallin wasu masu sallah mukan gani mimman sabaqahumul imamu bi raka'a daga cikin waɗanda liman ya tsere musu da wata raka'a ya zamu za mu ga suna tashi inda julusul imami yayin zaman liman litta shahudi domin tahiya sai su tashi bil itiyani bi tilkar raka'a domin zuwa da wancan raka'a da aka tsere musu da ita sun mai na ma'al imam sannan su yi sallama ta da imam wa hadha al-fi'lu yaf'aluhu adadun ghayru qalil wannan aiki adadi mai yawa ba kaɗan ba suke aikatawa min awamihim daga gama mutane an gane ko wannan kuskure na farko kenan wani in ya zo ya samu an fara sallah da liman a masallaci an tsere masa da raka'a raka'a daya in ya zo sai shiga sallan tare da liman sai kafarta shi ma ya bi sallah sai jona shikenan za a gama sallah kaga idan a zahar ce an tsere masa da raka'a daya zai samu uku da liman ko zai samu uku to zai bi shi har a kai karshen uku ana zama liman na zama zama ta ƙarshe da zai fara tahiya yana zama shi kuma sai ya hube tashi sai ya kawo wancan raka'ar da aka tsere masa a gurguje in ya kawo ta ya kamata sai ya zauna kuma ya sallama ta da liman kaga ya gama ke ya buge ta shi kenan liman ya gama kaga ba shi da wani aiki <laughs> wannan shine kuskure da wasu ke na farko na biyu kuma ya ce wa minan nasi daga cikin mutane kuma man ya ati wanda yake zuwa masallaci Ba ya dukula fi sala sai ya shiga cikin sallah ma'ana ya kabbarta sallah ya jona tare da liman an tsere masa da raka a guda sun ma ya ati bil ce. lokacin da ya kabbara take sai ya zo da wannan kubutaccen raka'ar da bai samu ba yana yin kabbara sai sai sai fara sai karatu fatiha da sura sai ruku'i ya dago yayi sujada ya guda biyu ya dago sai ya jona ya bi liman su fara sata wato ya rama wancan ɗayan da bai samu da liman ba aga kafin malamai ya gama sallah shi ya riga ya ramo na ya ramo ya ramo ta eh yesu su yi sallama ta wannan shine na na farko zai jira sai liman ya kai zaman tahiya ta ƙarshe sannan sai tashi ya kawo wannan raka'ar kafin liman ya gama tahiya kafin liman ya gama tahiya sannan sai su zauna su bi tahiya su yi sallama tare liman na sallamawa shi ma sai sallama ya tsita da sauran mutane na biyu kuma in ya zo ya shiga sallah an tsere masa raka daya sai ya kawo wannan raka'ar in ya kawo wannan raka'ar ya gama sai ya tashi kuma ya jona suke nan sai su gama sallah tare da liman gaba daya wannan shine kurakurai guda biyu da wasu suke yi a wajen rama sallar da ta kubce ko raka da ta kubce wa mutum tare da liman an gani abin da addede ne lokacin da ka zo ka samu an tsare maka da wata raka'a daga cikin raka'o'in sallah sai ka shiga tare da liman sai an gama sallah gaba daya liman yi sallama kai kuma sai ka tashi da raka yi sallama ba sai ka kawo wannan raka'a da aka tsere maka da ita sai ka karasa ta sai ka yi tafiya ka yi sallama shi ke an gane ko mm. yawa kuma duk abin da ka riska da liman su ne farko gare ka yanzu wanda ya zo ya samu a yin raka daya sai ya samu ta biyu tare da liman kaga ta biyu ce a gurin liman da sauran mamu da suka fara sallah tare kai kuma da ka samu ɗaya kai ita ce ta farko gare ka kamar ita ce raka'ar farko kai gare ka lokacin da suka kawo ta uku kai ita ce ta biyu sun suka kawo ta hudu kai ita ce ta uku lokacin suka sallame yanka tashi sai ka ciko guda daya ba ka rama ba ka ciko saboda haka idan muka kaddara misali kamar yadda za ka fahimci me ya cikowa ba ka rasa raka daya sai ka zo aka kai kabbarta cikin raka'a ta biyu da liman ya yi raka daya fatiya da sura a bayyane aka zauna aka yi tafiya kai ma za ka zauna in ya tashi zuwa ta uku kai ma ka tashi ka bi zuwa ta uku zai karanta fatiha a asirce ko to sai sai ruku ya lokacin da ya tahiya ta karshe sallame kai kuma kana da biyu to kai masabuki raka'an farkon nan da ka samu tare da raka'a ta biyu da ka samu da liman ita ce farko a gurin ka ta biyun da take gare ka ita ce ta uku da take wurin liman kai ita ce ta biyu so za ka ɗauke su ne kamar fatiha da sura a bayyane ne ko da liman a asirce ta uku to kai abunka ita ce ta biyu kamar fatiha ce da sura a bayyane a gurinka kai masu to lokacin da ya sallama an ka tashi za ka kawo abin da aka tsere maka to cikawa za ka yi ba ramawa ba cikawa ko shine sai ka kawo raka ɗaya ta ƙarshe ta ƙarshe kuwa ana yin ta ne fatiha a asirci an fahimta haka ga misali isha'i sai ka zo ka samu raka a ɗaya ko biyu a isha'i a ka rasa suka yi ka rasa raka ɗaya ko biyu a isha'i na farko sai ka samu ta uku da ta hudu wanda a asirce liman yake yin su to kai a gurin ka su biyun nan su ne farko gare ka so ka tashi cikowa lokacin da liman ya yi sallama ya sake ka za ka karanta fatiha ne fatiha fatiha a asirci ba za ka yi la'akar da cewa ai a asirce ka samu liman yana yin naci ba kai a hukuncin ka a shari'ance kamar a bayyana take a gurinka don su ne farko gare ka duk abin da masu buɗe da suka da liman shi su ne farko ko da wancan liman ɗin ci a ta ƙarshe take gare shi na ba ta fahimta kai masu buki ita ce ta farko wannan ita ce magana mafi inganci dangane da wannan matsala an gane ko to ne sai ce wala dalila ala zalika kullihi bal kowa mukhalifun li qawlihi sallallahu alaihi wasallam wato babu dalili akan irin wannan rama fa'ita da ake yi mutum ya yi ya ramo ta kafin liman ya yi sallama an gane ko sai ce saboda sabawa maganar manzan Allah da ya ce inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi aga kadai an sanya liman ne don ayi koyi da shi wali kauli sallallahu alaihi wasallama fa salli ma adrakta ka sallaci abin da ka riska wa ma fataka ka cika ka ciko abin da ya tsere maka a sallah to kaga anan annabi cewa yi wa anan wanda wasu suna samun iskali nan alqada'u an gane ko da al'itimamu al'itimamu al sai su fassara su ce ramako al-itmamu cika to da al da al'itimamu duka duka nan su ba shi yasa a hadisin ma wannan hadisin ya zo da lafazi biyu gaba ɗayansa da lafazin qada da lafazin itima a wata ruwa yake cewa za a taitu musalata falata a tuha wa antum a wa a wa wa alaykumus sakinata walwaka ku zo kuna cikin natsuwa in za ku je wajen sallah to ku zo cikin natsuwa kada ka sallah alwala da tafi masallaci a guje wani ya ji ayi rukuni to a guje zai tafi ya shiga masallaci ba ba ba ba ya shiga sai Allah ba natsuwa kawai zai sai kokon sai shiga wai kada wannan raka ta fi fara ta tsere da shi kuskure ne wannan shi ma yana daga cikin kuskure na masu sallah da sunna annabi cewa ya ka zo cikin natsuwa kar kai gaggawa kar kai sauri an gane ko kar ku yi sauri ku zo cikin natsuwa fama adraktum duk abin da kuka samu da liman fasallu ku sallata wa ma kun abin da ya kubce muku kuma fa atimmu a ɗaya ruwayar ɗaya ruwayar kuma ya ce faƙadu duka abu ne ku cika cikawa ko shi ne in ka tashi za ka ciko za ka kawo rako inda aka tsere maka to cikawa za ka yi cikawa kuwa na ƙasa na ƙasa shine raka a farko sai na biyu sai na uku sai na hudu to kai a gurinka wanda ka samu da liman su ne na farko so ka tashi kawo abin da ya tsere maka yanzu tun da liman ya saki ka zama kamar hukuncin ka hukuncin mai sallah shi kare na ba ta fahimta yanzu ka rabu da liman saboda haka ba wai za ka kawo yadda liman ya yi ba a nashi an gane ko yadda liman ya yi ko shi ne a rakoyin farko bayyanawa yi a na karshe asartawa ya yi kai kuma ka zo baka samu na bayyanawa ba sai ka samu na asartawa don hakan ka tashi ramawa sai karanta fatiya da fatiya ko kuma fatiya da sura a bayyane wannan kuskure kayi kayi kaza'i kenan kamar yadda suke fasara ba haka bane an gane ko ku duba inda Allah yake mana bayanin Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je samu mahaifin kan matan nan guda biyu bayan ya taimaka musu ya shayar musu da su a wata mashaya ma a madiyana da ya sami mahaifin yan matan bayan an aiko ta su sun je mahaifin nan wani suna cewa annabi shu'aibu ne ba shi bane babu dalili alkur'an da ya nuna cewa shi ne cewa annabi shu'aibu ne wani bawan Allah ne dama cewa suka yi wa abu abuna shaykhun kabir kenan iya abin da aka faɗa sai kuma cewa da aka yi madiyana don an ce madiyana kuma annabi shu'aibu an aiko shi ne a madiyana don an ce madiyana baya nuna cewa annabi shu'aibu saboda annabi shu'aibu yana kusa da zamanin annabi lut da annabi ibrahim tsakaninsu kuma da annabi musa shekaru ne alaf an gane ko ko da aka ne Musa bai riski annabi Shu'aibu ba ko kada kuma ya za ka ce annabi Shu'aibu ne yanzu annabi Shu'aibu ka san inda ka fahimci ma kuskuren wannan tarihi annabi Shu'aibu ba an halakar da mutanensa ba suwa suka tsira da suka imani da shi sauran kuma fa aka zartun lazina zalamu zul abin nan asaiha tsawa ta kama su da kuma azabu yau mai dulla duk suka halaka yanzu wanda suka saura mubine ne tare da shi yanzu a ce ‘ya'yansa ‘yan mata za su dinka tafiya kiwo suna cutanya da maza yiwuwa nan mabiyan nasa ba za su taimaka ba ko kuma su ga 'ya'yan annabinsu su yi watsi da su su su kuma yan mata ne ba za su ba su dama cewa ku zo ku shayar ku sai ku tafiya ku kawai sannan mu mu zo mu shayar da namu a musu watsar da su su kyale su suna gene. wannan kaga babu akhlaq kuma wannan baya cikin koyarwar annabawa kuma Allah ya tabbatar cewa mumine ne aka tseratar tare da annabi Shu'aibu duk kafiran kangararrun marasa kunya an halakar da su an gane ko hmm. to a muhallu shafi ne nake so mu da rishi shi Allah sai ya ce da suka je ya ce za zan auren ma da ɗaya mutan matan nan ala'an zan aure ma eh da imra'ati ne imra'ati ala'an ta ya kamaniya hijar zan aura maka yarinya ɗaya. a kanka ka yi mun sharaɗin sadaki shine kiwon shekara takwas shekara takwas za ka yi kiwo shine sadaki to kaga da aka ce maza lokacin da ya gama da Allah ya tashi ba mu labarin annabi Musa ya gama kiwo ya kamo hanya zai komo Misra kasar su kenan madiyana tana wajen jordan ne a yau misra kuma kaga misra da dole akwai tazara to a lokacin ita madiyana tana daidai wajen joda a ƙasar jordan take a yau saboda haka sai allah ya ce falan ma ka ba musal ajala wa tsara bi ahli nan ma shahid falan ma ka ba ka allah ya ce ko ka musal ajala lokacin da musa ya cika ajalin da aka yi masa ba ya rama ba ya cika a lugan ƙur'ani da lugan hadithi Alkaba'u bi ma'anar itima. an gane ko saboda aka cikawa za ka yi ba ramawa ba saboda haka shi ya sa ma hadisi ya zo da lafazin guda biyu da kaza'in da kuma itima. zai nuna maka duka abu ɗaya ne an gane ko akhta'uhum inda salam wa ba'dahu kurakuran su yayin sallama da abin da ya biyo bayan ta ne abin da ya biyo bayan sallama kenan abin da yake biyo bayan sallama na azkar da sauran abubuwan da aka to akwai kurakure da wasu ke yi daga lokacin sallama suna yin a cikin sallamar akwai kuskure da suke yi bayan an yi sallama kuma abubuwan da ake yi wanda shari'a ta koyar wajen yin din suna da kurakurai kuma sima nan an gane ko yawwa na farko taqalibul aidi inda salam wato juya hannu juya hannu yayin sallama idan mutum a lokacin annabi annabi sahabbai suna yin haka sai annabi ya hana su to amma kuma abin sai ya dawo kuma cikin mutane kuma suna kuma yin irin wannan mutum zai sallama daga sallah sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai haka takali assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah daga sai dinga hadawa da aiki da hannun shi haka sallama an gane ko to kamar yana ishara ne wai yana wa dan kwansa da ke hagunsa sallama yana wa dan uwansa da ke daman sallama an gane ko shine taqlibul aidi hazal fi'lu la yaslamu minhu illa man rahima rabbi wannan aiki ba mai kubuta daga gare shi shine yaslamu ba mai kubuta ka gani daga gare shi sai wanda Allah ubangiji ya masa rahama wa asama nafsahu bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya daure kansa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya daure kansa da sunnar annabi ya zama yana bin sunna ya lizurci sunnar annabi shine zai kubuta daga irin wayannan kurakura an gane ko wa naha wa naha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an taqlibil aidi inda salam kuma annabi ya hana ya hannu yayin sallama fa an jabir bin samura radiyallahu anhu qala kunna idza sallaina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kunna mun kasance idan idan mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna cewa in za mu yi sallama kenan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa ashara bi yadihi ila aljanibayn sai kowannen mu yayi ishara da nuni da hannunsa zuwa bangarori guda biyu bangaren dama da bangaren hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wato sai haka da hannunsa sai ishara kamar yana ishara da abokin zamansa na dama da kuma abokin zamansa na abu an gane ko su haka suke yi a lokacin sai ya ce faƙala rasulullah sallallahu sai manzo Allah ya ce mali a arakum a aydiyakum me yasa nake ganin ku kuna daga hannayenku ka annaha adnabu khayli shumusin khayli shumus da ba shamsu ba shumus ko shumus shumusun eh shumus da domma ne duka su damma ake musawa na shi mun damma mimun damma kagan ka ce shamsu rana kenan ko shamsun amma ka ce shumusun shine rashin natsuwa rashin natsuwa to shi yasa ya ce me yasa kuke daga hannayenku ka annaha adnab ka annaha adnabu khayli shumusin kamar bindin doki mara natsuwa dokin da ya firgita baya cikin natsuwa kusan doki wanda yake ganin doki ko yake mu'amala doki za ga wani lokaci idan yana yin wani irin wasu irin halaye sai ga yana kafansa yana caccakan ƙasa haka sai daga bindinsa haka ya baza bindin gashin bindin na sai daga haka gashin wannan abin nan na wuyan sannan sai daga shi to akwai tashin hankali kenan akwai matsala sai ga yana wani abin nan da kafansa haka shi ba tafiya gudu zai ba amma wuri ɗaya ke yi wani lokaci kuma za ga yana juyawa wuri guda ya daga bindin sannan wannan wutsiyar tashi ya daga sannan kuma yana caccaka ƙasa da kafarsa to wannan shine khailu shumus raƙumi ai doki mara natsuwa ba kaga wannan ba a cikin natsuwa yake ba an gane ko yana tuma haka yana tsalle yana buga kafansa a ƙasa ko dai yana juya wajen ko kuma a wuri ɗaya an gane ko wannan abinda doki yake yi ke shi yasa ya ce me yasa na kuna daga ku don mutum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ai ba abun na abun da ake so kawai hannunka na kan cinyanka kawai sai ka yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ka daga hannunka ka fara tafi bayan ka yi zikirin bayan sallama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu minka salam kaza har karshe an gane ko yawa shi yasa annabi da ya hana su hakan sai kaga sai maka fasaran shumus ai ghairu mustaqirra wato wacce bata baya cikin nasuwa bai tabbata wuri ɗaya ba yana ta tuma yana tsalle yana juyawa an gane ko shine ma'anar shumus shine ghairu mustaqirra an gane ko sai ya ce inna ma yakfi ahadukum an yadda yadahu ala fakirihi kadai ya ishi ɗayanku ya isan ma ɗayanku an za a yadahu ala fakidihi ya ɗora hannunsa akan cinyansa mai yusallimu ala akhihi sannan yayi sallama wa dan wa man an yaminihi man an yamini wanda yake bangaren damansa wa shimalihi da hagunsa hannunka kana zaune a haka ka abin nan kayi haka ko kana gama tahiya da adoyin da dukkan ya ciki kawai shi ke ka ce assalamu alaikum rahmatullah hannunka na kan cinyanka assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sannan za ka ɗaga hannunka sai ka gama sallaman tukuna sannan za ka ɗaga hannunka daga kan abin na amasu mutu ya haka zai sallama assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah wato kamar kamar yana ma dan uwansa ne sallama yana ishara ga dan uwan shi kaga wannan ba natsuwa ce shi yasa ya saka mun da cewa khailu shumusin ai ghairu mustaqirra an gane ko na'am ya kuskure ne shi ma mutum yana haka ya gama tahiya kawai ya gama tahiya kafin ya sallama sai ya haka <laughs> eh, kuma wannan sifa ce ta sallan yan shi'a yan shi'a haka suke yana daga cikin alamar dan shi'a da za ka je wata ƙasa musamman ƙasashen da suke da abin na shi'a ko ka je eh, iran ko wani ko kuma a saudiya bangaren ahsa al-ahsa akwai jiha ce state ne daga cikin jihohin saudiya al-ahsa gari ne al-ahsa state an gane ko to wannan jihar a saudiya a gabashin saudiya suke su ne gabas da kasar a gabashin kasar to yawancin mazauna wajen yan shi'a ne a saudiya matsalar da saudiya ta samu da su yawancin su yan shi'a ne don kan ka ga mutum ya yi abin nan sai kaga ya yi haka ya buga cinyansa to alaman shi'a ne amma kuma wani ba shi an bane kawai da yana yi ne watakila ya ga ana yi ne sai ya dauka daidai ne sai yake ba lalle kai hukuncin hakan ga kowa ba an gane ko hmm. qauluhum inda taslim fadin soyayin sallama Allahumma adkhilnal jannata wa as'aluka najata minan nar shi ma wannan wata wani kuskuren ne in za su yi sallama sai su hada sallaman da waɗannan sai su raba tsakanin sallama guda biyu da waɗannan jumlolin kuma ba a raba tsakanin sallama guda biyu da wani abu sallama guda biyu shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba za a karanta wani abu tsakanin sallaman farko da na biyu ba an gane to amma wasu sun suka tayi sallama in yace assalamu alaikum wa rahmatullah allahumma lal jannata assalamu alaikum wa rahmatullah as'aluka najata minan nar kaga ya hada ya hada su da sallamar kamar abu ɗaya suke wannan kuma shirka abin nan bid'a ne kuma kuskure an gane ko yawwa eh? Eh, eh eh wannan kuskure ne wajen sallama ma shi ma kaga duk bai kawo wannan ba shi na kada kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum muna da sallama kala hudu a sunna duk ga yadda ake yin su assalamu alaikum wa rahmatullah juya kai kawai za ka yi ka kalli gefe assalamu alaikum wa rahmatullah na farko kenan assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ta kara wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai kuma assalamu alaikum assalamu alaikum ma'ana za ka yani tushiru bi ra'asika shay'an qalilan assalamu alaikum shikenan assalamu alaikum kaga za ka dan motsa kanka kaɗan. amma wani kuma za ka ce assalamu alaikum kuma yana sa kansa cikin kaga wannan Allah zaune duk za ga abubuwa iri-iri mutane suna yi kuma duk wannan kuma ba wanda zai yi wannan sallan ba a karbe shi don Allah baya karban kuskure bai karban kuskure sai ka yi yadda aka ce shi yasa Allah bai dora san da ya ce ka je ka koya sannan Allah zai karba amma ka ɗai yi da ka ah, na ai ba zai yi ba to ok to an gane wannan ko Yawwa. to ai da mun abin nan bari mu kai karshen wannan gaba Tun da mun fara shi to wannan ƙarin da ake bai dace ba a wajen sallama a ce ka ce ka yi sallama ta farko ya ce kuma allahumma alikin nan jannata kalma ce mai kyau amma saka ta a wurin kuma ibtida'i ne fi an gane ko ka raba tsakanin sallama guda biyu da wata jumla wanda babu ita assalamu alaikum wa rahmatullah allahumma inna as'aluka aljanna assalamu alaikum wa rahmatullah wa wa wa wa as'aluka najata minan nar qala shaykh al aliyu wa hiya min al akhta'il muntashira wani yana daga cikin kurakurai da suka yabi inda al-kathir min al-musallin wajen da yawa cikin masu sallah qala shaykh aliyu mahfuz wannan babban malamin mutumin misira ne babban malami ne sheikh aliyu mahfuz yana da littafi al-ibda'u fi madaril ibtida al-ibda'u amma nan ya faɗi al-ibda'u ne kawai a takaice amma littafin al-ibda'u fi madaril ibtida wato irin matsalan bida'a kenan da ake akan wannan yayin littafin ya ce minal bida'il makaruha qaulul musalli akibat taslimi taslimatil ula yana daga cikin bidiyoyi fadin mai sallah a bayan sallamar farko a sallah abinda da yake fada bayan sallaman farko ya ce allahumma adkhilal nata wannan bida'a ne kalma ce mai kyau ko amma a gurin ba a sa ka kai a gurin ba shi yasa ya zama bida'a. an gane ko wa aqibat thaniya a bayan ta biyu kuma sai ya ce as'aluka najata minan nar qala ba'dul a'imma wani daga cikin malamai yace fa inna hadha lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wala ahadu min al-ulama wa huwa ihdathu du'a'in wannan farar da wata addu'a ne fi salati a cikin sallah fi ghairi mahallihi ba a mahallinta ba yafsilu bi ahadihima baina taslimataini yana rarrabe tsakanin sallama guda biyu da ɗayan daga cikin addu'o'in nan bi a hadi ma ai a hadi du'a'ai ne na Allahumma as'aluka aljannata da nan kuma a dukkan jannata nan kuma as'aluka najata minan nar kaga ɗaya daga cikin su ya raba tsakanin sallama biyu da ita ɗaya kuma yazo zo ita a ƙarshen sallama ta biyu to wannan bid'a ne an gane ko wa yasilu bil akhir taslimatal hatta kuma yana sadar da ɗayan ga sallama ta biyu walaisa li ahadin fasulu sifatil mashru'a ba bai halatta ga wani ba ya rarrabe rabe tsakanin siffa da aka shar'anta na sallama a sallah bi mithli haza da irin kwatankwacin wannan addu'a da ake bai halatta ba an gane ko Allah ya shirar da mu